Akwai ‘yan takara da dama dai da za su fafata wajen neman ganin jam'iyyar ta APC ta ba su damar yin takara a jihohin Najeriya. To, amma bisa ga dukkan alamu jam'iyyar ta APC na fuskantar ɓaraka a nan jihar Niger, a sakamakon yadda wasu ‘yan takarar suka yi ƙorafin cewa jam'iyyar ta danne masu haƙƙi na ƙin basu tikitin shiga takarar duk kuwa da cewa sun biya kuɗaɗensu. Alhaji Mustapha Aliyu Ushishi na ɗaya daga cikin 'yan takarar neman mukamin gwamnan jihar Naijan da ya ce jam'iyyar ta APC ta jewa shi cikin ruɗani. Mun je Abuja, mun ga kowa ya kamata mu gani, mun nuna masu gyara ake so, mun dawo da mutane sun kai dubu goma zuwa cikin APC daga PDP. mun zo da shirinmu. Eh, ka biya kuɗi kashi? Na biya kuɗi. Nawa? Miliyan biyar da dubu ɗari shida da hamsin. Da form ɗin intent, da form ɗin expression of interest, and then contest form. To sun baka wani dalili na hana sayar maka da form ɗin? Ai ba wani dalili. Kullum aka ce za a faɗi dalili sai a yi taɓata ma juna suna. mu kuma mu sha'awar haka nan ba. To amma a nata gefen jam'iyyar adawar ta APC a jihar Niger ta ce bata ma san da zaman shi a cikin jam'iyyar ba. Ismaila Modibbo ta gina shine sakataren tsare-tsaren jam'iyyar ta APC a jihar Niger. To lallai in dai ya biya mu ba mu sani ba. A ina ya biya ba mu sani ba. Amma a tsari ina ne ake biya? A tsari a asusun jam'iyya ta tarayya ta ƙasa ake biya za ka zo nan mu baka wannan fom ɗin sannan mu baka account number da zaka je ka sa masu wannan kuɗi kuma wanda yake duk mun san bai haka ba don ya zo da wani kati yana nuna cewa shi dan apc ne da yake mitin da mu ya nuna kuma mun bi kundin rijistan 'ya'yan jam'iyya na local government ɗin da ya ce ya fito wanda babu sunan shi a ciki. A yanzu dai a iya cewa jam'iyyar APC a jihar Niger na cikin rudani musamman ganin yadda wannan dan takara wato Alhaji Mustapha Aliyu Ushishi ke da ɗimbin magoya baya To amma jami'in yada labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya bayyana mafita. Da shi da magoya bayansa, ni ina kiran su su dawo su haɗa hannu da mu mu gina wannan jam'iyya a jihar Niger. A halin yanzu dai 'yan takara guda uku ne za su fafata a zaben fitar da gwani na neman mukamin gwamna a jihar Niger a cikin jam'iyyar ta APC da suka haɗa da Sanata Ibrahim Musa Alhaji Habu Sani Bello da aka fi sani da Habu Lolo da kuma Alhaji Habu Shaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. In zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. kusan gida mai bauta wa gida mai bauta